sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ko makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 12 ga watan Afrilun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baban da kanin labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai wasu hare-hare a wasu cibiyoyi guda uku na kungiyoyin ba da agaji na ƙasa da kasa a arewa maso gabashin Najeriya. kiran ta kira ɗauke wutar lantarki gaba ɗaya a cibiyar Natas ta ƙasar jiya Lahadi a matsayin aikin ta'addancin nukiliya. sakataren harkokin wajen amurka ya cicciki china saboda daukan matakai a hankali game da barazanar cutar coronavirus sama da shekara guda da ta gabata tsakanin labaran duniya kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da wani harin da 'yan bindiga suka kai a damasak wanda ya hallaka mutane biyar kuma wani gidan lawan na saga shi ma sun kona hmm. akwai wani gida da shell ya da kuma gidan gidan suna ne hmm. ya kashe mutane biyar gwamnatin jihar jigawa ta fara dakon shawarwarin masana akan rahoton majalisar ɗinkin duniya kan yiwuwar samun ambaliya a haɗeja. da za ta kai ga samawa mazauna wurin matsuguni akwai tituna ma da za mu bayar a yi kwanan nan a cikin garin haɗe jamin ɗan jinkirta zuwa mu samu final report amma na san da matakai da yawa da muke ɗauka da mu da gwamnatin tarayya. Bayan haka Sarfila Hashim Gumal kuma na tafi da shirin sa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai wasu hare-hare wasu cibiyoyi guda uku na ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa a arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai babu wani da ya yi da'awar ɗaukan alhakin kai harin a garin Damasak a ranar Asabar da daddare. Amma ana zargin ƙungiyar masu tsauran ra'ayi da aka fi sani da ISWAP da kai harin. Ƙungiyar da ta ɓalle daga ƙungiyar Boko Haram tana barazana ga 'yan Najeriya cewa ta saka yi musu hari muddin suna taimakon ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa a arewa maso gabashin Najeriya. Ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da aka kai wa harin ita ce hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway, wacce ta ce an lalata motocin da take amfani da su wajen kai kayayyakin agaji ga fararen hula. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Shugaban nukiliyar Iran ya kira ɗauke wutar lantarki gaba ɗaya a cibiyar Natanz ta ƙasar jiya Lahadi a matsayin aikin ta'addancin nukiliya. Ali Akabar Salihi ya ce yayin da suke la'antar wannan yunkurin jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada bukatar fuskantar hukumomin kasa da kasa da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya akan wannan ta'addanci na nukiliya a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar salihi bai ɗora zargin kai harin akan kowa ba gidan talabijin na ƙasar ya ba da rahoton matsalar game da layin rarraba wutar lantarki na natas 'yan sa'o'i bayan fara aikin samar da wadataccen makamashin uranium kakakin hukumar makamashin nukiliyar iran behruz kamalbandi ya ce lamarin bai haifar da asarar rai ko gurbata ba labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sakataren harkokin wajen Amurka ya caccaki China saboda daukan mataki a hankali game da barazanar cutar corona coronavirus sama da shekara guda da ta gabata. Yana mai cewa hakan ya haifar da mummunan sakamako mara kyau a fadin duniya, wanda da sun dauki mataki cikin sauri da abin ba haka yake ba. Anthony Blinken ya ce da shirin mid the Press na gidan talabijin na NBC cewa na ganin China ta sani tun a farkon bayyana COVID-19 cewa ba ta yi abin da ya kamata ta yi ba kan lokaci da ba da dama ga masana na duniya lokacin da cutar ta barke da kuma ba da cikakkun bayanai babu wani martani nan take daga china game da kalaman blinken shi ma tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya kasance mai sukan matakin da china ta ɗauka yana yawan amfani da kalamai kamar china flu ko kum flu don bayyana cutar kafin baballe ya kawo sauran labaran duniya ofishin majalisar ɗinkin duniya da ake kira ocha a takaice ta yi allah wadai da wani hari da wasu da ake zaton cewa mayakan boko haram ne suka kai a garin damasak a ranar asabar wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane da kuma barnata dukiya masu ɗimbin yawa Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. A wata sanarwa da kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta aikewa manema labarai da ke dauke da sa hannun Mr. Edward Kalon wanda ya kasance coordinator kungiyar a Najeriya ya bayyana cewa mun damu matuka da irin wannan hari da 'yan bindiga suka kai kan fararen hula da kuma suka sa rayukan mutane cikin hatsari. Wannan hari na yammacin Asabar a garin Damasak kan waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu har guda uku ya nuna cewa waɗannan da gayya suka kai wannan hari da har ma suka kona waɗannan wurare da kuma sace abubuwan da ke ciki wannan abin damuwa ne matuka don hakan yana shafan agajin da aka baya fararen hula ne mr kalon ya ce wannan harin zai rage irin agajin da mukan kai da masa kuma zai shafi kimanin mutane dubu takwas da ɗari takwas ne wanda yanzu hakan wannan rikici ya daidaita da kuma wasu mutanen dubu saba'in da shida da kuma yanzu hakan ke samun mafaka a gidajen yan uwa ya ce ya kamata waɗannan yan bindiga su daina kai hari kan fararen hula da kuma ma'aikatan jin kai mr kalon ya ce akwai wasu mutane miliyan shida da ɗigo hudu da wannan rikici daidaita wannan zakan wasu suke samun mafaka a gidajen yan uwa da haka ya kira da masu ruwa da tsaki da su ci gaba da taimaka masu. don taimaka waɗannan mutane don samun ci gaba da gudanar da rayuwarsu ita ma hukumar ruwa da yan gudun hijira na ƙasar norway ta fitar da nata sanarwa kan wannan hari da aka kai wa ofishinta a garin damasak wanda daraktanta na ƙasa mr eric barton ya rattafa hannu ya ce waɗannan yan bindiga sun kai hari kan ofishinsu da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya inda suka kwashe dukkanin kayayyakin amfani sannan kuma suka banka ofishin nasu wuta kuma wannan shine karo na biyu cikin watanni biyu da ake kaiwa ofishin nasu hari a arewacin najeriya kuma shine karo na hudu da ake kaiwa ofishin nasu hari a garin damasak mr eric ya ce abin godiya ga allah shine dukkanin ma'aikatan su guda biyar da ke aiki a wannan gari sun samu sun tsallaka kuma ba wanda aka jima rauni sai dai an kwashe kayayyakin nasu na motocin da suke amfani da shi don haka mun allah wadai da wannan hari mu mun zo ne don mu taimaka musamman mutane da iyalai da suka shiga wani hali na kuncin rayuwa sakamakon wannan tashe-tashen hankula da ke faruwa a arewa maso gabacin najeriya na dai samu zanta da wani ta wayar tarho da kuma ya kasance dan garin da Damasak. ga abin da ke cewa game da harin na ranar asabar. ta yamma da motan su biyar hmm. kuma wani gidan lawan na saga shi ma kona. Hmm. Akwai wani gida da Shell ya da kuma gidan gidan suna ne mm. ya kashe mutane biyar mm. a gidan a gidan da ofis na nrc shi ma na ngo ne ngo eh duk sun koda sai suka wani gidan lawani Haka zalika ita ma jaridar PR nigeria ta wallafa cewa waɗannan mahala sun arce da motar ambulance da kuma motocin kiran jeep kuma sun kone gidan babban ɗan sandan da ke garin wato da ake kira DPO da wani mai sarautar gargajiya da ofishin NRC kuma sun ma wasu mutane guda biyu kan rago wanda ba a san ko su wane ne ba a halin yanzu wani hari dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Borno ke ci gaba da kokarin mai da 'yan gudun hijira zuwa garuruwan nasu na asali wanda kuma yanzu hakan ke ci gaba da fuskantar munanan hare-hare haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya. Masu sharhi sun ce damuwar da inda ke da ita kan yadda sojojin Myanmar saniyar ware waɗanda suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu a ƙasar zai kara kusantar da ita zuwa ga Cana kuma fargabar rashin zaman lafiya a ƙasar da take da iyaka ya sanya New Delhi ta mai da hankalin yadda za ta magance rikici na gwamnati a can. Amurka da sauran kasashen yammaci sun ƙaƙaba takunkumi don matsa lamba ga sojojin Myanmar wanda ya haifar da mummunan murkushe masu zanga-zangar goyon bayan dimokuraɗiyya da ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tun lokacin da aka hanɓar da shugaba usan suci masu sukan lamirin sun yi tambayar dalilin da ya sa indiya mafi girman mulkin dimokuraɗiyya a duniya bata yi allah wadai da mulkin sojin ba amma masu sharhin na cewa new delhi ta yi imanin takunkumi ba zai iya zama hanyar da zai magance rikicin ba A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya gana da takwaransa na Isra'ila Benny a ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya kai a kasar ta gabas ta tsakiya. Austin ya shaida wa manema labarai cewa mun tattauna kan batutuwan tsaro da suka hada da shirin Isra'ila na samun tsaro na dogon lokaci da kalubalen tsaron yanki da kuma goyon bayan Amurka na kokarin daidaita alaka da ke tsakanin Isra'ila da Larabawa da kuma kasashe da ke da rinjayen musulmi. Hassan ya ƙara ta ƙudurin Amurka na ƙulla kawance mai karfi tare da Isra'ila, kuma ya bayyana cewa ziyarar tasa tana zuwa ne jim kaɗan bayan ranar tunawa da kisan kare dangi, wanda ake girmama rayukan Yahuda miliyan shida da suka rasa ransu a yakin duniya. Mutane fiye da miliyan ɗari da talatin da biyar suka kamu da cutar corona, sannan miliyan uku suka mutu sanadiyar cutar, a cewar alkaliman cibiyar nazarin cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins. akwai alamun gajiya daga cutar da kuma ta gayyara sanadiyar kulle. China ta ce tana duba yiwuwar amfani da allurar rigakafin da aka kirkira a wasu kasashe ta kuma hada da su da allurar rigakafin da aka samar a kasar China don bunƙasa ingancin allurar rigakafin ta China. Wani babban masanin kiwon lafiya na kasar China a kwanan nan ya faɗa a wani taro cewa dole ne jami'an kiwon lafiyar jama'a su yi la'akari da hanyoyin da za a magance matsalar rashin inganci sosai ga allurar rigakafin da ake da su yana mai ambato gawafo shugaban cibiyar yaƙi da cututtukan kasar China a cewar bayanan wata kafar yaɗa labarai ta kasar China kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito. A jiya Lahadi, India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da Corona dubu goma da da bakwai talatin da biyu a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. India ta bi sahun Amurka da Brazil wajen yawan kamuwa da kwayar cutar da mutane miliyan 13.3. Amurka na da waɗanda suka kamu da cutar miliyan 31.1 yayin da Brazil ke da miliyan 13.4. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla Gwamnatin jihar Jigawa a Najeriya ta ce tana dakon shawarwarin kwararru akan rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa inda ta buƙaci mahukunta su sauyawa a garin Hadeja matsuguni saboda barazanar ambaliyar ruwa da garin ke fuskanta a kowace shekara. Mahmud Ibrahim Kwali na dauke da rahoto akan haka. Rahoton binciken wadda kwamitin kwararru akan sauyin yanayi da sha'anin muhalli ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya suka fitar ya sashen cewa ambaliyar ruwa za ta mamaye garin Haɗeja baki ɗayansa nan da shekaru biyu masu zuwa. Da haka akwai bukatar mahukunta su ɗauki matakan sauyawa Haɗeja matsugunni domin kare rayuwa da dukiyar al'umma. hasashen kwararrun wadda aka yi amfani da hanyoyin kimiyyar fasahar zamani ya lura da tsananin ambaliyar da ta wakana a haɗeja a bara da ma sauran garuruwa da ke kan hanyar kogin hadeja jama'are da kuma kuma kumadugu zuwa tafkin chadi sai dai a karan farko gwamnan jigawa badar abubakar ya magantu dangane da wannan rahoto a mun ji rahoto mun yi bibiya kuma wannan rahoto tsohon rahoto ne na shekara da shekaru da aka yi wanda aka fitar yanzu sannan mun sa ka gwanaye wato expert su sake duba mana wannan abubuwan don akwai tituna ma da za mu bayar a yi kwanan nan a cikin garin haɗe mun ɗan jirkirta zuwa mu samu final report na wayannan expert ɗin amma na san da matakai da yawa da muke ɗauka da mu da gwamnatin tarayya akan yanayin ruwan da ya taho da tun daga tiga ya biyo ya ratsa a ringim ya tafi har hadeja ya shiga yobe state to wannan ruwa a yanzu haka fitar gaman tasa ana yashe magudanar ana dada buɗa shi sannan muna duba yiwuwar yin barajis ko dam dam a wurare da in ruwan ya taho da hauka zai taru ya rage masa karfin tafiya Madam Aisha Zakari guda ce cikin ƙwararru da ke aikin bada shawarwari ga hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta jaddada bukatar aiki tare a tsakanin masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Ni ina ga idan aka haɗu gaba ɗaya da Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin jigawa kuma of course gwamnatin Najeriya da kuma a ce ƙwararru daga ɓangarori daban-daban da kuma wasu daga cikin a ce representative na grassroots ina ga za a samu kyakkyawan mafita ba sabon abu ba ne akwai garuruwa da yawa da gwamnati ta kare garin saboda wasu dalilai haka magana ce ta kudin ita un abin da take so shine tana kokari ta negotiating ne ya kamata a yi wanda yake za a samu kyakkyawan mafita ga mutane da kuma al'umma a wata gajeriyar kasida da ya wallafa game da wannan rahoto na majalisar ɗinkin duniya akan makomar haɗeja architect aminu kani ya ce ɗaukar matakan kare haɗeja daga barazanar ambaliyar ruwa ita ce mafita kawai amma ba sauyawa garin matsugunni ba la'akari da ɗimbin kayayyakin al'adu da kadarorin gwamnati da na ɗaiɗaikun mutane na biliyoyin naira da ke garin na haɗeja a yanzu sai dai gwamna badar abubakar na cewa ko da yake batu ne na amfani da ilimin kimiyya amma lissafin kalkuleta ne kawai zai fayyace matakin da gwamnatin jigawa za ta ɗauka bayan karɓar rahoton ƙwararru a kan wannan lamari. Za mu buga abar mu gani, ta da haɗeja ne ya fi mana riba ko embankment ko kuma wani tsari kwarai kwa wanda za mu janye ruwan ya bi ta wani wuri sai mu lissafa mu ga nawa zai kama yin wannan sannan canjawa haɗeja wuri kuma nawa zai kama sai mu ga wanda ya fi sauki. Alhaji Badar Abubakar kenan gwamnan jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Wanda a yau za mu ci gaba kan batun korafin wani bawan Allah a jihar Jigawa da yake ganin wata babbar kotun jiha ba ta ɗauki hanyar yi musu adalci ba a shari'ar da ake yi. Ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi lahashin gumel. A makon da ya gabata ne muka kamo korafin Abdullahi Muhammad da ke garin haɗin a ƙaramar hukumar Kauga mata jihar Jigawa. Wanda ya ce tun shekarar 2019 ne wasu mutane suka yi garkuwa da mahaifiyarsu har sai da suka biya kuɗin fansa naira miliyan biyar daga bisani jami'an tsaro sun gudanar da bincike tare da kama ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da yin garkuwar mai suna ahmed isa bayan gurfanar da ahmed isa gaban wata babbar kotun jiha da ke dutse ƙarƙashin kulawan mai shari'a alkali abdullahi yalwa suleiman mutumin da ake zargi ya nemi beli wanda hakan ya sa alkali abdullahi yalwa ya shimfiɗa masa wasu sharɗa da ya kamata ya cika kafin ya samu beli. To sai dai bayanan kotun da Abdullahi wanda aka garkuwa da mahaifiyarsa ya gani ya lura cewa sharɗan belin ba su cika ba kuma an bayar da belin Ahmed Isa. Lamarin da ya sa waɗannan iyalai suka rasa ƙwarin gwiwar da suke da ita ga kotun da kuma zargin babu adalci a lamarin. kan haka ne a makon da ya gabata muka yi alkawarin ziyartar ofishin alkalin alkalai na jihar jigawa domin jin matsayarsu kan wannan batu kuma mun ziyarta inda alkalin alkalai na jigawa justice umar mai gari sadiq ya nuna cewa shari'a saɓanin hankali ce kuma ya ɗauki alkawarin bibiya tare da tabbatar da adalci a shari'ar to bincikenmu ya nuna cewa eh alkali ya ce a miliyan biyar a rekod ɗinsa miliyan biyar aka zo cike cike belbon ma an sa miliyan biyar amma a rantsuwarsu ta kotu cewa suna da wannan kaddara kuma sai aka sa ai miliyan biyu a miliyan biyu suka tsaya masa maimakon miliyan biyar saboda haka shine wannan ne inda aka dan samu wani abu wadda ko wannan harkar aiki kowa zai iya yin wannan mistake kuma tun da record ake amfani da shi na alkali wanda ya rubuta ai shi ne mafi abin nan inganci wannan an kirawo wanda suka yi wanda suka kula da wannan takardu suka aka cike a gabansu sun ce gaskiya mistake ɗinsu ne mm. aka sa miliyan biyu kuskuren su ne mm. aka sa miliyan biyu wadda mun kuma a wurinmu wannan normal harkar aiki wannan yana aukuwa a ko'ina mm. saboda haka mu a ciki yanzu mun san idan gyara ne kudin sai dai a kira wannan a gyara a mai da shi miliyan biyar wadda ko da ba a yi ba bana jin zai janyo wani abu da a cikin kes ɗin nan wanda zai zama laifi a gare su. Wato kamar ba shi da wani ba zai wani tasiri ba zai yi ba saboda idan dai dama miliyan biyar din nan fa ba za ta taso ba fa sai ran da wannan wanda ake tuhuma bai zo kotu ba ko kuma ya gudu an neme shi an rasa to shine za a ce saboda idan ma dan bai zo ba sau ɗaya ana ana ƙara ba su lokaci a ce to an sa rana kaza eh, a yi uzuri a ce ku kawo shi rana kaza idan suka zo aka ba su dama suka zo ne sau ɗaya ko sau biyu to a nan kotu kuma za ta yanke abin nan ko su biya wannan abin da suka ɗauka ko kuma wani mataki na shari'a a kansu to akwai kuma a cikin korafin yake cewa kamar a cikin takaddun baya ga maganar miliyan biyar din nan mm-hmm. kamar eh, babu wato eh, commissioner for oath din mm-hmm. ta eh, rantsuwar commissioner kamar akwai inda commissioner for oath yake rattaba hannu shi ma kamar ba a sanya hannun ba to shi ma kenan idan haka ne ba zai wani tasiri ba game da kesa. wato yadda yadda suka yi mun bayani wannan information din na bayanai da aka yi a kan form din hmm. ya cika nan gaba hmm. saboda haka shi nan buɗe eh, shafin gaba ya yi so yadda aka tabbatar min an yi kwamishinan ya sa hannu a kan Ah, da ah, shafin farko ya cika bai zarar taba hannu ba sai eh, eh, da sai da aka buɗe shafi na gaba eh kuma ya yi wannan an riga an sa hannu ah, um, wani muhimmin al'amari akan batun nan ranke da ɗaya shine wato musabbabi ko dalilin ma da ya kawo zancen ma magana belin eh, zamu kalla wasu suna ganin kamar wato jinya irin ta Allah Basir, kamar ba ta da wato girman da za a ce ma an zo wannan batu musamman la'akari da akan abin da ake tuhumar shi wannan bawan Allah a kansa can mm. kidnapping. Mm. Um, uh, ban sani ba ko kai ila kai mana karin haske don mutane su fahimci cewa jinya ko wace iri ce watakila alkali na da dama bisa dokoki da ka'idodin tafiyar da aikin kotuna. Mm-hmm. Mm. Ban ce jinya kowace ba. Amma akwai jinya kowa duk wanda ya san ciwon basir ya san ciwo ne wanda zai hana mutum zai iya ɗaukar rayuwar mutum ma saboda haka ya kai kuma da koyaushe idan aka ce alkali yana da damar ya yi to shi ne shi kadai ne zai kalli mutum ya gaya ko ya dace ya yi masa ko bai dace ba yanzu idan a titi ne wani idan ka gaya masa ba zai yadda ba amma ni ina shari'a amma ni yanzu da ka faɗa zan yadda alkali shi ne ya yi amfani da hukuncinsa ya duba ya ga wannan ya kai kuma ya yi kar dai a ƙarshen ƙarshe za mu iya cewa misali duk wannan kura da aka dago binciken ku ya nuna tun da zancen waɗancan rekod shi ma ka ce bai da tasiri nan kuma zancen basir wato hurumi ne na alkali ya yanke abin da abin misali a ɓangaren ku babu wani abu da kuka gano na kuskure daga ɓangaren shi alkali tun da wancan zancen ma ma'aikatan kotu ne suka yi kuskurensa gaskiya alkali ba ka iya zaunawa ka ce alkali ya yi laifi sai babbar kotu ta gaban inda yake ita ce kamar yanzu kotu babbar ce za ta duba shari'ar da ya yi ta ce eh akwai kuskure a nan amma a zamanmu nan wanda ake yi na, na, na, na, hulɗa kamar irin wannan ba za ta yiwu ba wani bode ko wani mutum ya ce a'a alkali ya yi kuskure har ita misali jsc da wa ita chief george ke shugabanta misali har ita ita idan ta yi idan ta gano ne za ta yi za ta aika njc njc eh, ta bincika ta yi hukunci akan alkali a nan ta jiha judicial service commission tamu ta jiha ba ta da hurumin ta hukunta alkali sai dai ngc ta abuja ita ce za ta yi wannan ranka daɗe a kan wannan batu menene matsayar ofishin babban jojin jigawa matsayar mu a nan shine za mu ci gaba da biyar wannan eh, abin nan da korafi da masu korafi suka yi har sai mun je ƙarshe mun diddigo duk inda duk wanda ya yi laifi a ciki an gano waye kuma a yi masa hukuncin da ya dace a kansa. To kenan za mu bi babban ofin babban joji ba shi kenan watakila tantance abubuwa za a sanar da mu? Insha Allah mun yi alkawari sanda muka gama wannan a matsayinmu nan a nan mu kuma za mu sanar ce ku ga abin da ga inda hukunci ya tsaya ko hukunci sai ya tafi abuya eh insha Allah alkalin alkalin jihar jigawa kenan justice umar mai gari sadiq kan korafin shari'a ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da yin garkuwa da mahaifiyar abdullahi haɗin masu sauraro kamar yadda wannan fili ya saba za mu koma gefe mu kuma saka ido kan wannan shari'a haka kuma idan allah ya sa dare da lafiya za mu sake dawowa domin sanar da ku yadda ta kaya yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfila hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa sai wani makon idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin mu kasance lafiya. To madalla a gaida Sarfila Hashim Gumel yanzu kuma ga wannan sakon. Shekara ɗaya kenan da barkewa annoba coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita korona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a 16 shida ga watan afrilu murya Amurka duniya a tafin hannunku. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labaran duniya amma wannan karon a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai wasu hare-hare wasu shibiyoyi guda uku da ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa a arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai babu wani da ya yi da'awar ɗaukan alhakin kai harin a garin Damasak a ranar Asabar da daddare. amma ana zargin kungiyar masu tsauran ra'ayi da aka fi sani da iswap da kai harin kungiyar da ta balle daga kungiyar boko haram tana barazana ga 'yan najeriya cewa ta suka yi musu hari muddin suna taimakon kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa a arewa maso gabashin najeriya shugaban nukiliyar iran ya kira ɗauke wutar lantarki gaba ɗaya a cibiyar natas ta ƙasar jiya lahadi a matsayin aikin ta'addancin nukiliya ali akabar salihi ya ce yayin da suke la'antar wannan yunkurin jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada buƙatar fuskantar hukumomin kasa da ƙasa da kuma hukumar makamashin nukiliya ta duniya akan wannan ta'addanci na nukiliya a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar salihi bai ɗora zargin kai harin akan kowa ba sakataren harkokin wajen amurka ya cicciki china saboda ɗaukan mataki a hankali game da barazanar cutar corona coronavirus sama da shekara guda da ta gabata yana mai cewa hakan ya haifar da mummunan sakamako mara kyau a faɗin duniya wanda da sun ɗauki mataki cikin sauri da abin ba haka yake ba anthony blinken ya ce da shirin Meet the press na gidan talabijin na nbc cewa na ganin china ta sani tun a farkon bayyana covid-19 cewa bata yi abin da ya kamata ta yi ba kan lokaci da ba da dama ga masana na duniya lokacin da cutar ta barke da kuma ba da cikakkun bayanai masu sharhi sun ce damuwar da inda ke da ita kan mayar da sojojin myanmar saniyar ware waɗanda suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu a ƙasar zai kara kusantar da ita zuwa ga Cana kuma fargabar rashin zaman lafiya a ƙasar da take da iyaka ya sanya New Delhi ta mai da hankalin yadda za ta magance rikici na gwamnati a can. Amurka da sauran kasashen yammaci sun kakaba takunkumi don matsalan ba ga sojojin Myanmar. Masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan gidan dukko a Yalwa Kumasi na rasuwar Hajiya Fatina Toma. Matar marigayi tsohon wazirin Kumasi Alhaji Mamman Dan dukko wanda za a yi addu'ar ta yau din na an jima kaɗan a Yalwa Kumasi. To Allah jikanta da rahama da sauran magabata baki ɗaya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero ne wanda ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar. Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.